kana ganin cewa wai tsoro ne yasa na faɗi haka ko kana ga cewa a'a wai a'a malamin gwamnati ne yaya da ka yi ka lura da ayan da na ja ba alheri ba ne inda a da ne sai in ce hen yi kan tunubu sai in yi kan gwamna ba haka ba ne to an ƙi a yi ina fata mun fahimta an ƙi a yi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 wanda ya yi daidai da wato ainihin nawa ne yau bakwai ga watan wato shida miladiya 2024 to mun shiga watan zulhijja falalan wannan wata na zulhijja na'am eh mun faɗa bakwai eh bakwai muka ce a wannan zulhijja tana daga cikin watanni masu alfarma wanda Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani inna iddata shuhur inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna ma'al Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni a gurin Allah ta'ala ithna ashara shaharan guda goma sha biyu ne ake samun su sai a samu shekara fi kitabillah a cikin lauhin mahafu Allah ya rubuta haka sai an yi wata guda goma sha biyu kafin a samu wato shekara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh wannan kirgetun ran da Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya tsara haka minha arba'atun hurum daga ciki akwai watanni guda hudu hurum nan masu alfarma ne Allah ya haramta abubuwa da yawa a cikin su suna da alfarma suna da daraja kamar yadda Allah ya ɗaukaka wasu abubuwa masu daraja Allah ya ɗaukaka wasu garuruwa akan wasu garuruwa duk duniya babu garin da ta kai makka daraja madina tana da daraja sannan baitul maqdis Allah ya ɗaukaka ta sabida Allah ya ɗaukaka Falastin sabida baitul maqdis waɗannan wurare suna da alfarma suna da daraja akwai wurare da Allah ya ɗaukaka su akan wasu haka watanni guda goma sha biyu Allah ya ɗaukaka wasu akan wasu daga cikin zulhijja Allah ya ɗaukaka ta ya fifita ta akan wasu wasu wato shekaru wato a cikin wasu watanni dhulhijja Allah ya bata daraja shi yasa Allah ta'ala ya rantse da ita a cikin alqur'ani wal fajr wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir kuma Allah yace ina rantsuwa da wato layalin ashir watanni wato eh, kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja suna da daraja suna da kima ina fata mun gane daga ciki akwai ramadan ita kuma watan wato kwanakinta na ƙarshe goma ƙarshen su ma suna da daraja a cikin musulunci sannan akwai muharram ita ma tana da daraja cikin watanni kwanakinta na goma na farko su ma suna da alfarma suna da daraja haka zulƙada ita ma tana da alfarma tana da daraja wa'annan watanni su watanni guda hudu wanda Allah ya ce minha arba'atun hurum lallai daga cikin watanni guda sha biyu akwai daga cikinsu guda hudu haramtattu ne suna da alfarma suna da daraja to wannan watan zulhijja yana daga ciki shine wal fajr wa ashir Allah ya ce ina rantsuwa da wato wa'annan kwanaki masu daraja shine layalin ashir ina fata mun fahimta Allah ta'ala ya sake faɗa akan annabi Musa wa wa'adna Musa 30 laylatan laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin Allah yi alƙawari da annabi Musa zai gana da shi a cikin kwanaki 40 kwanaki 40 din nan wata ɗaya na zulƙa'ada da muka fita a cikinta tun daga wannan watan farkonta Allah ya alkawari da annan Musa zai gana da shi don ya ba shi a taura. annan Musa ya tafi tun daga zulƙa'ada har sai da ya shanye ta ya gama ya cika kwana talatin to sannan kuma zulhijja Allah ya ƙara masa sai ta zama arba'in kwana goma farko kaga ga talatin na zulƙa'ada ga kuma kwana goma na wato zulhijja in ka haɗa shi ne kwana ta arba'in an gane shi ne wa na musa na laila mun yi alkawari da ganawa da musa na lailatan wato kwana talatin wata guda wa na bi ashirin sai muka cika masa da kwanaki guda goma na zulhijja fatamma miqatu rabbihi na laila sai ya cika miqati time din ganawa da Allah sai ya zamanto kwana 40 annabi Musa yi shine malamai suka ce wannan kwanaki kwana goma nan shine ya abin ya tsaya na'am shine annabi Musa ya gana da Allah a cikin wayannan kwanakin fatamma miqatu rabbih 40 laila sai cika kwana arba'in. wa'annan kwanaki goma na zulhijja suna da daraja suna da alfarma a gurin dukkan kowane musulmi suna da kima suna da daraja a duk wani musulmi kamar yadda in aka ce an ga watan ramadana jikinka yake kakkarwa kake jin ka shiga watanni wata mai alfarma za ga mutum ko da ɗan iska ne yana yawo da calbi ya ɗauki hula ya saka yana zuwa wajen tafsiri yana zuwa wajen tarawihi yana yawaita karatun alkur'ani yana jin shakkan ya yi rantsuwa a kan ƙarya yana jin shakkan ya yi ƙarya yana jin shakkan ya yi zagi da sauransu to wannan watan ita ma tana da alfarma yau ta fara ka fara jin jikinka na rawa ka fara jin jikinka yana kakkarwa saboda tsoron Allah ka fara tuna Allah ka fara tuna addinin Allah ka fara tuna kwanciyanka a kabari ka fara tuna ranan da Allah ta'ala zai tsayi da kai yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranan da mutane da tsaya a gaban ubangijin talikai ka fara tunanin wannan ranan yawma tubla sarair ranan tunan asiri kai tunanin wannan ranan me ka tanadar mata wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ولا Wala منها shafa'atun? Wala kuma شفاعة tsaron? Ku tuna da wannan ranan. kowa ya tuna da wannan ranan me ka bar mata me ka tanada mata me kai shiri menene abin da zaka gabatar wa Allah to ga lokacin ta zo wannan goma na farko na Zulhijja goma ce wadda ake bautan Allah goma ce wadda ake dagewa a tsaya a aikin ayyukan alkhairi domin a samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء من زال صلى الله عليه وسلم كي ما من أيام باب ونيني al'amalu salihu fihin ahabbu ilallah wanda aikin alkhairi a cikin wannan yinin ya fi soyuwa a gurin Allah maɗaukakin sarki min hadhihi ayyamil ayyam kaman wayannan kwanaki goma na wayannan na wannan zulhijja qalu sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ne a tafarkin Allah manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ne a tafarkin Allah dubi girman jihadi ka je ka sai da ranka a kashe ka ka je yaki a barke ka ka je yaki ka dawo da ba kafa ka tafi da kafa biyu ka dawo da kafa ɗaya. ka je jihadi ka tafi da hannu biyu ka dawo da hannu ɗaya. ka tafi jihadi a dawo da kai ruwa ruwa sahabbai sun tafi jihadi wata an dawo da su cikin su an barke ta rayuwan bata yi ba mutuwan ma bata zo ba suna rayuwa mummunar rayuwa haka Allah ta'ala ya haka Allah ta'ala ya kaddara musu dubi girman jihadi amma manzon Allah Ya ce walal jihadu fi sabilillah koda jihadi ne bata kai aikin da zaka yi a wannan yini ba koda jihadi zaka yi a cikin wani lokuta ba a zulhijja ba wallahi ba za ka yi aiki da za ka kai wannan darajan ba illa rajulan sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi wanda ya fita da ransa a jihadi din bi nafsihi wa malihi da dukiyarsa falam yarji min zalika bi shay ya je yayi yakin amma an kashe shi an dagargaza shi ba dukiyan san bai dawo da komai ba sheke daidai da kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wanda zai iya yin kaman wannan sai wanda ya je yayi jihadi da dukiyarsa da ransa an ɓadda dukiyan ba ita an kashe shi ba shi ɗin ya tafi an gama da shi sai wannan mutumin ne kawai kai ka sai wannan mutumin ne kawai kai ka daraja illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai ba gini akan wannan magana ya zama wajibi wannan mu ya tsaya yayi aiki dan gabatar da abin da zai hada shi gobaran kiyama wannan kwanaki goma na zulhijja tana da adab tana da ahkam wanda ya kamata mutum musulmi mai neman aljanna ya tsaya yayi daga cikin abin da ake bukata mutum ya kula da shi ya yawaita yi kasratul a'mal yawaita ayyukan alkhairi kasratu zikir yawaita zikiri mutum ya yawaita zikirin Allah ta'ala Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah astaghfirullah yawaita ambaton Allah ta'ala mutum ya yawaita yin wannan kasratu dhikr yawaita zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahda anjaza wa'da da sauransu mutum ya yawaita yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mutum ya yawaita yin wannan mutum ya yawaita Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ba a kayyade maka wani zikiri da zakai ba duk abin da ka san an baton Allah ne ka tsaya tsaya kai ta yi yawaita tasbihi subhanallah subhanallah yawaita tahmidi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yawaita istighfari ka yawaita أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه كيويتين ذكري كنيم غفرة كيويتين توبة اللهم إني أسألك وأتوب إليك اللهم إني أسألك وأتوب إليك من كل ذنب علمته وما لم اعلم a'lam kai ta yawaita tuba wa Allah haka ake bukata mutum ya yawaita ambaton Allah duk abinda ka sani cewa zikirin Allah ne ka yawaita yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk waɗannan azkar ne kana tsarkake Allah kana ambaton Allah ta'ala idan ka yawaita yin wannan a cikin wannan wata a cikin waɗannan kwanaki goma na Zulhijja to babu wani wanda zai iya yin aiki irin taka akwai wanda suke taɓa abin nan ba daga nan ba ne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 mutum ya yawaita yin waɗannan zikirorin yana ambaton Allah yana zikirin Allah ta'ala wallahi idan ka dage da irin waɗannan ayyuka babu wanda zai kai darajarka sai wanda ya fita ya je yayi jihadi bai dawo da komai ba an kashe shi an kashe dukiyarsa to shine manzo Allah yace ya kai darajarka Allah ka azurta mu Allah ka ba mu daman wannan ayyuka na gaba kasratu qira'atil qur'an yawaita karatun alqur'ani wata ne na karatun alqur'ani ka yawaita karatun alqur'ani abinda Allah ya sa ka iya kai in ka iya zallan fatiha ne ka yawaita yi qur'ani ka karanta ka yawaita karanta wato ainihin qul huwallahu in ita ka iya abinda Allah ya sa ka iya kai ko da aya ɗaya ne ka yawaita yinta? ta in ita ce ayan da Allah ya sa ka haddace to ita ce Qur'aninka ka yawaita yi in ka samu dama kana da lokaci ka sauke Qur'ani in ba dama ka izo talatin, in ba dama izo 20 in ba dama abin da ya sawwaka kana buƙatan ka samu lada kana buƙatan ka nemi aljanna to ka dage da irin waɗannan karatu ka yawaita yi karatun alqur'ani mutum ya dake alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ta'ala ya azurta mu da haka na gaba kafratu silatil arham yawaita sadar da zumunci ka yawaita sadar da zumunci akwai wanka akwai kaninka akwai wan babanka akwai kanin babanka akwai dangin uwarka akwai dangin ubanka duk ka je ka sadar musu da zumunci yan uwa abokan arziki duka sadar musu da zumunci sadar da zumunci kuma hanyoyinta yana nan da yawa akwai ka ɗauki waya ka kira mutum akwai wanda kuma za ka tura da abin da ya sawwaka ne ko ka je da kanka duk waɗannan sadar da zumunci yana daga cikin manyan ayyuka wadda aikin alkhairi ne domin manzo Allah ya faɗa bai ƙayyade ba ma min ayyamin ma min ayyamin ga ma ga min wadda yake gwada maka allati tufidul istighraq wanda yana gwada maka kowane irin aiki na alkhairi wanda Allah ya yarda wannan ibada ne to ka yawaita yi ka yawaita yi ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah al'amalu salih aikin alkhairi yafi soyuwa a gun Allah kamar wannan kwanakin da haka aikin alkhairi ba a kayyade ba dukkan wani abu mutum yawaita yi na gaba shine kasratu as-sadaqa yawaita yin sadaka mutum ya yawaita yin sadaka sadaka ka yawaita yi ka yi sadaka mu buƙaci wanda ma baya da buƙata in Allah ya sa kana da shi ka yi karka kirawo kanka talauci musamman a yanzu abinda za mu ci muna fama da shi kwanan shinkafa ana sai da ita kusan dubu biyu naira dubu ɗaya da ɗari tara ko ba a ce ma komai ba yanzu masu kwana da yunwa sun yi yawa amma da na ce masu kwana da yunwa sun yi yawa shi wanda talaka ne in ya shafa nan ya shafa nan ya shafa nan aljihun riga guda uku ba ko sisi aljihun wando guda biyu ba ko sisi in akwai babban riga babban aljihun nan duk babu ko sisi in ya tashi sai ya ce Allah ya tsine wa shugabanni amma fa jiya jiya yayi zina wallahi duk wannan abin da kake kallo ba wai da mu dinga daura wa shugabanni bane a'a kar mu dinga mantawa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir idan kana ganin cewa wai tsoro ne yasa na faɗi haka ko kana ga cewa a'a wai a'a malamin gwamnati ne yaya da ka yi ka lura da ayan da na ja mana ba alheri ba ne inda a da ne sai in ce he in yi kan tinubu sai in yi kan gwamna ba haka ba ne to an ƙi ina fata mun fahimta an ƙi mu kan aya muke komawa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim Qur'ani ya gama mana komai amma mukan manta sai mu je mu ɗauki laifin mu lafta wa shugabannin wallahi wani mai zagin shugabannin ya fi kowa laifi a kansa wallahi wani mai zagin shugabannin na rantse maka da Allah ya fi shugaban ta'addanci da iskanci da zalunci da zina da fasikanci da shan giya amma kai in ka ji ba ko sisi a jikinka duk da dai su talakawa abinda aka gina su shine in har ka zo kawai ka ji ba ko sisi ka zagi shugaba wannan dabbanci ne jahilci ne ba ilimi bane ba sunna bane bid'a ne na fata mun fahimta ba karantarwar sunna bane Ban kaura ce ba aikin Allah bane aikin Allah shi ne ka duba ƙur'ani. Allah ya ce ba zan canja muku ba kuna cikin ni'ima sai kun canja da kanku kamata in mun juya mun juya mun juya talauci ta buga mu mu ce to yanzu ya kamata mutane masu zina ku ji tsoron Allah mu ce ya kamata ƴan shaye-shaye ku dina mu ce ya kamata barayin mashina ku dina mu ce ya kamata azzalimai ku daina zalunci mu ce ya kamata masu ɗaya ne a cikin ku zai shugabance ku in ya hau kuma abin da zai iya zai yi wani abin ya fi ƙarfinsa ko da ta'addancin da yake faruwa a cikin daji da kake kallo yake faffaruwa ɗin nan in ba Allah da addu'a da aka yi ba ba wanda ya isa ‘yan ta'addan suna nan da yawa ka isa kasan inda suke in ka taro can to sai su yi can in ka taro can sai su yi can kafin kai kansu kuma sun fara ganin ka yasa kullum abin da muke kira shine a nemi yanda za a yi sulhu da waɗannan mutanen an ce an kama duna baleri to duna baleri ya zo ya sake fitowa da shi da turji sun ce ba su bane an kama yan gona ne aka aka musu dukan tsiya a ji tsoron Allah a sake su su ma kar a fusata su su shiga daji su dauki makami shine fa duka damuwa da damuwa ta faru duk da talakawa abin da kuka fi so in talauci ya buge ku yanzu yadda kwanan shinkafa ya kai naira dubu ɗaya da ɗari tara ɗin nan ba wa'azin da talaka yake so kamar ya hau ya ji ana zagin shugaba ya hau ya ji ana cin mutuncin shi sai ce sha Allah wannan tana wanke zuciya dole ta wanke maka zuciya wawa yanzu za a ce to ya zagi mamu an zaga ai ba da mamu ake yi ba ko ka san sai yanke wajen su ce to ai an zagi mamu kuna ana hada ni da almajirai na amma ba da mu hadu ba iko muna nan tare ko ba mu tare nan gani nan gani <laughs> wannan dan mushe da ne fa amma muna tare kuma ina fata mun gane yawa ai duk tafiya ce ta sunna Allah ya daidaita hada kanmu Allah ya daidaita da da da, da dan izalan jos na afa kallani da dan izalan gwallaga na afa kallani walau karihal munafiquna ina fata mun fahimta kuma jikan shehi ne ni yawa ina fata mun fahimta in ta dauro kuma wallahi in kun yi wasa na rantsi sai in manna fasta in zama jikan shek kauran bauchi wallahi tallahi in manna fasta sai in manna fasta in fito kuma in nemi din ba sai ganna a gwamnatin house ba wallahi talla ina tafiya kana jin wi wi wi wi a ce wai afa kalla ne nan tab wasu da su mutu tab ija Allah ya sauƙaƙa <laughs> Allah ya sauƙe mu je ko ka san ina da makiya <laughs> kathratul ihsani ila al khalq yawaita kyautatawa zuwa ga halitta ko yawaita kyautatawa ina fata mun fahimta halitta dan adam halitta dabba ka kyautata masa wallahi in kai wannan zaka samu lada in kana da dabba ka kyautata masa ruwansa cinsa shansa an gane yawwa na gaba kathratu sala yawaita yin sallah nafilfili ne da sauransu mutum ya yawaita kathratu sawm mutum ya yawaita yin azumi kun ga azumin nan yana da kyau mutum ya yi ta tun daga yau ya fara har sai ya yi gaba kiɗi goma za ka iya ka jefa ɗaya gobe ka jefa yau ka yi wannan gobe ka yi wannan duk ya halatta kafratul istighfar na faɗi wannan yawaita istighfari kafratu birril walidain yawaita biyayya wa iyaye in ka yawaita biyayya wa iyayenka ko a yaushe ne wajibi ne akan ka amma a wannan watan in ka yawaita sadaka kai ma'ana ka yawaita sayan dan abin da ya sawaka wa babanka kyauta ne da sauransu to insha Allah rabbi yawaita yin wannan zai zai baka lada Allah ya ba mu sa'a ga iyayen nan duk sun magasha amma ba abin da 'ya'ya suke musu da a shiga wuta in ba a gyara ba adamu akhdhi shay'an min azfarika wato yau wato karkacire farcenka kun ga wannan wata da ta shiga da kai da kai yanka ko to ba da ka yanke farcenka ba ba da ka yanke gashin bakinka ba ba da ka aske gashin kanka ba ba da ka dukka hammata karka cire gashin gabanka ba da ka yanke ba duk wani gashi a jikinka ba a son ka cire kuma ya halatta kai wanka ya halatta kai kum wannan ba haramun bane ina fata mun fahimta domin wannan wasu suna ganin cewa a ah, bada ai bada tunda an ce kar a cire gashi to kar ka yi wankan da zai jawo haka to tun ya kiyaye wannan an alkhairi duk abin da ka san ba alkhairi kai shiru Yawai ta yin shirun ma shefe alkhairi saboda kar ka faɗi sharri in za ka yi magana ka tattauna kai tunanin me za ka faɗa na ƙarshe husnul dhanni billah kyakkyawan zato wa Allah ka dinga kyakkyawan zato wa Allah duk abin da zaka yi ka zaci alkhairi ka zaci alkhairi sannan daga ciki shine addu'o'i wa iyayen da suka mutu da kuma waɗanda suke raye na ƙarshe wanda zamu tsaya akai wato yawaita sauraron wa'azi ka je wuraren wa'azi kana saurara kamar yadda a yanzu da yawan mutane ba za su iya zama ba za su iya zuwa wuraren wa'azi ba duk wuraren wa'azi da ake zuwa ba da su iya zuwa ba yanzu akwai wani da yake cewa a rijiyar lemo ya zo bana ya yi tafsiri a garin bauchi na ce inna lillahi wa inna ilar raji'un wannan a'a yanzu aka haife shi you must born again Allah ya sauƙaƙa abinda muka faɗa daidai Allah amfanar da mu kurakuran mu Allah ya yafe mana wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim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 ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولو ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وبناء على هذه الأحاديث أؤكد وأؤكد قولي من أن على الأمة أن يجتهدوا ويبذل كل طاقاتهم وجهدهم في نيل الجنة لأن بها تنال الجنة والرحمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله